بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الشعراء أن سوكر دائتا مكة daga سورر بيانا آيو ayoyin Allah وجن ƙarfafa manzanni da halakar da masu ƙaryatawa. Tafsiri Tosimim Basimim Bayani ya gabata dangane da ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul baƙara. Tilka ayatul kitabil mubin Waɗancan ayoyin Alƙur'ani ne mai bayyana gaskiya daga ƙarya. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يا wannan manzo don tsananin kwaɗayenka da shiryarsu ko sarayar da ranka kake son yi don baƙin ciki da kwaɗayinsu shiryar. In nasha nunazzil alaihim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in. in mun ga damar saukar musu da aya daga sama to za mu saukar musu da ita kuma ba za su miƙa wuya gare ta a cikin ƙanƙan da kai sai dai ba mu ga damar hakan ba don mu jarraba su ko za su yi imani da gaibu وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين kuma babu wani abin da zai zo ma waɗannan na gargadi wanda yake sabon saukarwa ne daga Allah mai rahama ɗauke da hujjoji akan kaɗaita shi da tabbatar da gaskiyar annabinsa face sun kawar da kai daga jinsa da gaskata shi فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون تباس sun karyata abinda da manzon ya zo musu da shi kuma da sannu tabbacin abin da suka kasance suna izgili da shi zai zo masu kuma azaba za ta sauka a kansu. أولم يروا إلى الأرض كم na fi من kulli zaujin كريم haka waɗannan masu dogewa akan kafircinsu za su ci gaba akan kafircinsu ba za su kalli ƙasa ba nau'ukan tsirrai kala nawa muka fitar da shi a cikinta masu kyan kallo masu yawan amfani fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin lalle a cikin fitar da dangogin tsirrai kala-kala daga cikin ƙasa akwai alamomi bayyanannu da suke nuna wanda ya fitar da su zai iya raya matattu amma duk da haka mafi yawansu ba muminai ne ba. inna rabbaka لهو العزيز rahim? kuma lalle Ubangijinka ya kai wannan manzo shi ne mai rinjayi babu mai iya rinjayi a kansa kuma mai jin kai ne ga bayansa. da rabbuka musa موسى أن ائت zalimin. الظالمين ya kai wannan manzo. yayin da ubangijin kai kira annabi Musa yana mai umartarsa da ya tafi wurin mutanen da suke azalumai, saboda kafircinsu da Allah da bautar da mutanen annabi Musa da suke yi. Ƙauma Fir'aun, ala yattaqun su ne mutanen Fir'auna. Ya umarce su da tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nesantar haninsa cikin tausasawa da sauƙi. قال رب إني أخاف أن يكذبون النبي موسى ya ce haƙiƙa ina jin tsoron su kareta ni cikin abin da zan isar musu da shi daga gare ka ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون sai zuciyata ta yi saboda ƙaryata ni da za su yi sai harshe na ya kasa magana don haka ka tura mala'ika Jibrilu zuwa ɗan uwana Haruna don ya zama mataimakina. ولهم علي an yi ya يقتلون kuma ina da laifi a wurinsu saboda kashe bakin ɗe da na yi don haka ina jin tsoron su kashe ni. Ƙala kalla, fazhaba bi ayatina inna معكم mustami'un sai Allah ya ce wa annabi Musa ba zai yiwu ba ba za su kashe ka ba ka tafi kai da ɗan uwanka Haruna tare da ayoyinmu masu nuna gaskiyar ku lalle muna tare da ku da taimako da ƙarfafawa muna jin abin da za ku faɗa da abin da za a faɗa muku babu wani abin da zai kubuce mana فاتيا فرعون فقولا na رسول رب العالمين ku tafi wurin fir'auna ku ce masa mu biyu nan manzanni ne zuwa gare ka daga wurin ubangijin halitta gaba ɗaya. an arsil ma'ana bani isra'il ka saki banu isra'ila su tafi tare da mu قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين sai fir'auna ya ce wa annabi musa shin ba mu muka rene ka a wurinmu ba kana ɗan ƙarami ka kuma zauna a cikinmu wasu shekaru a cikin rayuwarka to me ya kai ka yin ikirarin annabci وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين kuma ka aikata babban abu yayin da ka kashe baƙibɗe don ɗaukar fansa ga wani mutum daga cikin mutanenka ka zama cikin masu butulcin ni'imomin da ne maka. قال wa إذا وأنا من الضالين annabi Musa ya ce wa Fir'auna yana mai tabbatarwa na kashe mutumin ne yayin da nake cikin jahilai gabanin wahayi ya zo mini. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين sai na gudu daga gare su zuwa garin Madiyana bayan na kashe yayin da na ji tsoron kar ku kashe ni sai ubangiji na ya bani ilimi kuma ya mayar da ni cikin manzanninsa da yake aiko su zuwa ga mutane وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل kuma renonka da kai mani ba tare da ka bautar da ni ba duk da cewa kana bautar da banu isra'ila wannan wata ni'ima ce wadda za ka iya yi min gorinta da gaskiya amma wannan ba zai hana ni in kira ka zuwa ga allah ba Ƙola فرعون وما رب العالمين sai fir'auna ya ce wa annabi musa to waye ubangijin halittu wadda kake riya cewa kai manzo ne قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين sai annabi musa ya ce yana mai bayar da amsa ga fir'auna Ubangijin halittu shi ne Ubangijin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu, in har kun kasance masu sakankancewa ne da cewa shi ne mahalicinsu to ku bauta masa. قال liman haulahu ala tastami'un. sai Fir'auna ya ce ma waɗanda suke gefensa cikin manyan mutanensa, ba kwa jin amsar Musa da abin da yake cikin zancen ƙarya kuwa. قال ربكم ورب آبائكم الأولين sai annabi Musa ya ce musu Allah shi ne ku, kuma Ubangijin iyayenku magabata. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون sai fir'auna ya ce lalle wannan wanda yake rai cewa shi manzo ne da aka turo muku mahaukaci ne bai san yadda zai bayar da amsa ba yana faɗan abin da hankali ba zai ɗauka ba قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون تي النبي موسى يتي Allahn da nake kiran ku zuwa gare shi shine Ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakaninsu, in kuna da hankalin da za ku hankalta da shi. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين sai fir'auna ya ce wa annabi Musa bayan ya gajiya wajen muhawara da shi lalle in ka bauta wa wani abin bauta ba ni ba to lalle sai na saka ka cikin gidan kurkuku قال أولو جئتك بشيء مبين sai annabi Musa ya ce wa Fir'auna za ka saka ni cikin gidan kurkuku ko da na zo maka da abin da zai bayyana gaskiyar abin da na zo maka da shi daga wurin Allah. Ƙwala fa'ti bihi in kunta min sadiqin Sai Fir'auna ya ce, To ka zo da abin da ka faɗa cewa zai nuna gaskiyar kaɗin in har ka kasance cikin masu gaskiya a abin da kake da'awarsa. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين sai annabi Musa ya jefa sandarsa ƙasa sai ta rikiɗe ta zama maciji macijiya bayyananniya kowa yana ganinta. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين kuma ya shigar da hannunsa a wuyan rigarsa ba wani fari tare da shi amma sai ya fitar da shi fari fari mai haske ba na cuta ba masu kallo suna ganin sa a hakan قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم sai fir'auna ya ce wa manyan mutanensa da suke gefensa lalle wannan mutumin matsafi ne gwanin iya tsafi يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون yana son ya fitar da ku ne daga garinku da tsafinsa menene ra'ayinku dangane da matakin da za mu ɗauka a kansa قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين sai suka ce masa ka dakatar da shi da ɗan uwansa kar kai gaugawar yi masa uquba ka tura waɗanda za su taro matsafa daga biranen misra ya'tuka bi kulli saharin alim su taho maka da duk wani mai tsafi gwani cikin sanin tsafi فجمع السحرة لميقات يوم معلوم sai fir'auna ya tara matsafansa domin yin 'yar kuri da annabi Musa a wani wuri da lokaci ayyanannu. وقيل للناس هل أنتم Ka ce wa mutane ko za ku taru don ku ga waye zai galaba Musa ne ko matsafa la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin da fatan za mu bi masu sihiri cikin addininsu in ya kasance sun yi galaba akan Musa. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين yayin da masu sihiri suka zo wurin fir'auna don su kula annabi Musa sai suka ce masa shin muna da wani lada wanda ake gani ko wanda ba a gani idan mun yi galaba akan Musa? قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين sai fir'auna ya ce masu na'am kuna da lada don in kun yi galaba a kansa za ku zama cikin makusantana ta hanyar ba ku manya-manyan mukamai قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون Sai annabi Musa ya ce masu yana mai tabbacin samun taimakon Allah kuma yana mai bayyana musu cewa abin da yake tare da shi ba tsafi ba ne, ku jefa duk abin da za ku iya jefawa na igiyoyinku da sandunanku. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون sai suka jefa igiyoyinsu da sandunansu kuma suka ce a yayin da suke jefa su da girman fir'auna mu ne masu galaba kuma musa shi ne za a yi galaba a kansa فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون sai annabi Musa ya jefa sandarsa sai ta rikide ta zama macijiya kwatsam sai gata tana haɗiye abin da suke yaudarar mutane da shi na tsafi فألقي السحرة ساجدين yayin da matsafa suka ga sandar annabi Musa tana haɗiye abin da suka jefa na tsafinsa sai suka faɗi suna masu sujjada. قالوا bi برب العالمين suka ce mun yi imani da ubangijin talikai baki ɗaya. rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa da haruna قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين sai fir'auna ya ce yana mai inkari ga waɗannan matsafa bisa imaninsu yanzu kun yi imani da musa tun kafin ne muku izinin yin hakan Lallai musa shine babanku wanda ya koya muku tsafi kuma kun haɗa baki ne gaba ku don ku fitar da mutanen misra daga cikinta to sannu za ku ga abin da zan muku na uku ba, tabbas sai na yanke hannuwa da ƙafafunku a rarrabe, hannun dama da ƙafar hagu, da hannun hagu da ƙafar dama, kuma tabbas sai na tsire ku a kan kututturen itacen dabino ba zan ƙyale ko ɗaya daga cikinku ba. قالوا ila rabbina إنا إلى ربنا منقلبون sai matsafan suka ce wa fir'auna babu wata cutuwa cikin abin da kake mana gargaɗinsa na yayyankawa da tsirewa a duniya saboda azabar ka za ta gushi kuma za mu koma zuwa ga ubangijinmu kuma zai shigar da mu cikin rahamarsa da wamamiya. انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين حقيقه muna fatan Allah ya shafe mana zunubanmu da muka aikata waɗanda suka gabata saboda mun kasance farkon waɗanda suka yi imani da annabi Musa suka gaskata shi واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون من wahayi ga annabi Musa muna masu umartarsa da cewa ya tafi da bani Isra'ila da daddare kuma Fir'auna da mabiyansa za su biyo bayansu don su mayar da su. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين sai fir'auna ya aika wasu daga cikin rundunarsa zuwa ga garuruwan misra su tara masa rundunoni domin su dawo da bani isra'ila yayin da ya san labarin fitarsu daga garin misra إن هؤلاء لشرذمة Fir'auna ya ce, yana mai rena sha'anin bani Isra'ila, Haƙiƙa, waɗannan wasu ‘yan jama'a ne ‘yan kaɗan. وإنهم لنا لغائظون كما سنة آيكة أبن ديسا مكي جنها وشنسو وإنا لجميع حاذرون كما للمو أشل يمكي من سمي سكي آيكة فأخرجناهم من جنات وعيون sai muka fitar da fir'auna da mutanensa daga garin misra gari kyawawan lambuna kore shar da idanuwan ruwa masu gudana Wa wa makomin Karim. da taskokin dukiya da kyawawan gidaje wa كذلك وأورثناها بني Isra'il. kamar yadda muka fitar da fir'auna da mutanensa daga waɗannan ni'imomi to irin waɗannan ni'imomi ne muka ba bani Isra'ila a garuruwan Sham. atba'uhum مشرقين sai fir'auna da mutanensa suka biyo bayan bani isra'ila a daidai lokacin bullowar hasken rana فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون yayin da fir'auna da mutanensa suka fuskanci annabi musa da mutanensa ta yadda kowane bangare ya yi ido hudu da ɗaya bangaren sai mutanen annabi Musa suka ce, Hakika, Fir'auna da mutanensa za su kama mu kuma ba za mu iya da su ba. Ƙwala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sai annabi Musa ya ce wa mutanensa, abin ba kamar yadda kuke surantawa ba ne, tabbas Ubangijina yana tare da ni da kariyarsa da ƙarfafawarsa, zai shiryar da ni kuma ya nuna min hanyar tsira. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم sai muka yi wa annabi Musa wahayi muna masu umartarsa da ya bugi teku da sandarsa sai ya buge shi da ita sai tekun ya rabe biyu ya zama hanyoyi goma sha biyu adadin kabilun bani Isra'ila kowane bangare na tekun da ya tsage sai ya zama kamar katon dutse wajen girma da tabbatuwa ta yadda ruwa baya gudana a cikinsa. وأزلفنا ثم الآخرين muka kusanto da fir'auna da mutanensa har suka shiga cikin tekun suna zaton cewa hanyar mai bullewa ce Musa موسى ومن معه اجمعين sai muka tseratar da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi daga cikin bani Isra'ila babu wanda ya halaka daga cikinsu. Summa aghraqna al-akharin sannan muka halakar da fir'auna da mutanensa ta hanyar nutsar da su a cikin tekun fi zalika la'aya wa ma kana أكثرهم mu'minin Hakika a cikin rabuwar tekun gida biyu ga annabi Musa da kubutar da shi da mutanensa da kuma halakar da fir'auna da mutanensa akwai dalilin da yake nuna gaskiyar annabi Musa, amma mafiya yawan waɗanda suke tare da fir'auna ba su kasance masu imani ba. وان ربك لهو العزيز الرحيم يا wannan manzo lalle ka shine mabuwayi wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya tuba a cikinsu. Watlu alaihim naba'a Ibrahim Kuma ya kai wannan manzo ka karanta musu ƙisar annabi Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون yayin da ya ce wa babansa azar da mutanensa wannan menene kuke bautawa ba Allah ba قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين sai mutanensa suka ce muna bautar gumaka ne waɗanda muke tabbata akan bauta masu muna masu lazimtar hakan قال هل يسمعونكم إذ تدعون sai annabi Ibrahim ya ce masu shin gumakan suna jin addu'ar ku yayin da kuke kiran su أو ينفعونكم أو يضرون ko suna amfanar ku in kun yi masu biyayya ko su cutar da ku in kun saba masu. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون suka ce ba sa jin mu idan mun kira su ba sa amfanar da mu idan mun yi musu biyayya kuma ba sa cutar da mu idan mun saba musu kawai dai mun samu iyayenmu suna yin haka ne don haka muke koyi da su قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون sai annabi Ibrahim ya ce da su, Ku lura, kun ga abin da kuke bautawa na gumaka koma bayan Allah? انتم واباؤكم الاقدمون da abinda da iyayenku da farko suke bauta mawa فانهم عدو لي الا رب العالمين to dukansu abokan gaba ne saboda dukkaninsu karya ne sai dai Allah ubangijin talikai baki ɗaya. allazi khalaqani fahuwa yahdin wanda ya halice ni kuma shine yake shiryar da ni zuwa ga alheran duniya da lahira huwa هو wa ويسقين kuma wanda shi ne kaɗai yake ciyar da ni idan na ji yunwa kuma yake shayar da ni idan na ji kishirwa. Wa idza maridtu tufa huwa yashfin kuma idan na yi rashin lafiya shi ne kaɗai yake walkar min da cuta babu mai walkar da ni koma bayansa. والذي يميتني ثم يحيين kuma wanda shi ne shi kadai zai karɓi raina idan ajalina ya cika kuma ya raya ni bayan mutuwata. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin kuma wanda shi kadai ne nake fatan ya gafarta mini kurakuraina a ranar sakamako. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين annabi Ibrahim ya ce, Yana mai roƙon Ubangijinsa, Ya Ubangijina, ka ba ni fahimta cikin addini, kuma ka haɗa ni da nagartattun bayi daga cikin annabawan da suka gabace ni, ka shigar da ni aljanna tare da su. واجعل لي لسان صدق في الآخرين kuma ka sanya mana kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo cikin waɗanda za su zo bayana daga ƙarnoni masu zuwa. واجعلني min ورثة jannatin na'im kuma ka sanya ni cikin bayanka muminai waɗanda za su gaji gidajen aljanna cikin jin daɗi ka zaunar da ni a ciki واغفر لأبي إنه كان من الضالين kuma ka gafarta wa babana hakika shi ya kasance cikin waɗanda suka ɓace daga tafarkin gaskiya saboda shirka annabi ibrahim ya yi wa babansa addu'a ne kafin ya bayyana gare shi cewa ɗan wuta ne yayin da ya bayyana gare shi sai ya barranta daga gare shi bai sake yi mashi addu'a ba ولا تخزني يوم يبعثون kuma kada ka kunyata ni da azaba a ranar da za a tayar da mutane don a yi musu hisabi. يوم لا ينفع مال ولا بنون ranar da dukiyar da mutum ya tara a duniyarsa ba za ta yi masa amfani ba haka ma 'ya'yan da yake ba su kariya الا من اتى الله بقلب سليم sai dai wanda ya zo wa Allah da kubutacciyar zuciya wadda babu shirka babu munafunci babu riya babu jiji da kai a cikinta to shi zai amfana da dukiyarsa wadda ya ciyar da ita don ɗaukaka kalmar Allah kuma zai amfana da 'ya'yansa waɗanda suke masa addu'a وأزلفت الجنة للمتقين kuma za a kusanto da aljanna zuwa ga masu jin tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa. Wa burrizatil jahimu lil Kuma aka fito da wuta a farfajiyar taron alkiyama gabatattu waɗanda suka ɓace daga addinin gaskiya. وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون kuma za a ce masu don tsawatarwa a gare su, ina abin da kuka kasance kuna bauta mawa na gumaka. Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah, shin za su agaza muku su kare ku daga azabar Allah ko za su agaza wa kawunansu. فكبكبوا فيها هم والغاوون sai a jefa su a cikin wutar jahim sashensu akan sashi su da waɗanda suka batar da su. Wa junudu Iblisa ajma'un da mataimakan shaidan gaba ɗayansu ba za a toge kowa daga cikinsu ba. Ƙalu wa hum fiha yahtasimun Mushrikai waɗanda suka kasance suna bautar wani Allah suna ɗaukar su a matsayin kishiyoyi ga Allah za su ce a yayin da suke husuma da waɗanda suka kasance suna bauta ma koma bayan Allah. تالله in kunna lafi dalalin mubin. Wallahi, lalle mun kasance cikin ɓata mabayyani daga tafarkin gaskiya. إذ نسويكم برب العالمين a yayin da muke sanya ku daidai da Ubangijin halittu gaba ɗaya, muna bauta muku kamar yadda muke bauta masa. وما أضلنا إلا mujirimun. babu wanda ya batar da mu daga tafarkin gaskiya sai masu laifi waɗanda suka kira mu zuwa ga bauta musu koma bayan Allah. فما لنا min shafi'in. gashi ba mu da masu ceto da za su cece mu a wurin Allah don ya kubutar da mu daga azabarsa. Wala sadiqin hamim kuma ba mu da wani aboki mai tsantsan soyayya wanda zai kare mu ya cece mu. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين da za a mayar da mu rayuwar duniya da sai mu kasance cikin masu imani da Allah. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين lalle a cikin wannan abin da aka ambata daga kissar annabi Ibrahim da makomar masu ta manzanni akwai abin la'akari ga masu ɗaukar izina amma mafi yawan su ba su kasance masu imani ba. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kuma lalle Ubangijinka ya kai wannan manzo mabawayi ne wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa mai jin kai ga wanda ya tuba daga cikinsu. كذبت قوم نوح المرسلين mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni yayin da suka ƙaryata annabi Nuhu. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون yayin da ɗan uwansu a nasaba Nuhu ya ce da su, Ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar barin bauta ma waninsa don tsoronsa. Inni lakum rasulun amin. Lalle ni manzo ne zuwa gare ku, wanda Allah ya aiko ni zuwa wurinku mai amana ba zan ƙara komai akan abin da Allah ya yi min wahayinsa ba kuma ba zan rage komai ba. Fattakullaha wa ati'un Don haka, ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa, kuma ku yi min biyayya a cikin abin da nake yi muku umarni da shi da abin da nake muku hani a kai. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. ان اجري الا على رب العالمين kuma ba na neman wani lada a wurinku na abin da nake isar muku daga Ubangiji na, lada na baya wajen kowa sai Allah, Ubangijin talikai baki ɗaya, ban da waninsa. Fattakullaha wa ati'un don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi min biyayya cikin abin da ne muku umarni da shi da abin da nake muku hani a kai. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون sai mutanensa suka ce masa ya Nuhu ta yaya za mu yi imani da kai mu bi kuma mu yi aiki da abin da ka zo da shi alhali mabiyanka ƙasƙantattu ne cikin mutane babu wasu manya da shugabanni a cikinsu. قال وما علمي بما كانوا يعملون sai annabi Nuhu ya ce masu, Me ya sanar da ni abin da waɗannan mumine suke aikatawa, aini ba mai gadinsu ba bane wanda zai ƙididdige ayyukansu. In hisabuhum illa ala rabbi, lau tash'urun. hisabinsu baya kan kowa sai a wurin Allah wanda ya san abin da suke ɓoyewa da wanda suka bayyana ba ni ne zan yi masu ba da kuna da sani da ba ku faɗi abin da kuka faɗa ba. وما أنا بطارد المؤمنين kuma ni ba zan kori mumine daga majalisata ba in muku abin da kuka nema don ku ku yi imani. In ana illa nazirun mubin. ni ba kowa ba ne face mai yin gargadi a bayyane ina muku kashedi da azabar Allah قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين mutanensa suka ce masa lalle in baka daina kiran mu zuwa ga abin da kake kira ba to tabbas zaka kasance abin zagi da kisa ta hanyar jifa da duwatsu قال رب إن قومي كذبون annabi Nuhu ya ce yana mai roƙon Ubangijinsa, ya ubangiji na hakika mutane na sun karyata ni, ba su gaskata ni cikin abin da na zo musu da shi daga wurinka ba. فافتح wa وبينهم فتحا ونجني ومن wa من المؤمنين don haka kai yi hukunci tsakanina da su, hukuncin da zai hallaka su saboda dogewarsu akan ƙarya, kuma ka tserar da ni da waɗanda suke tare da ni cikin mumine daga abin da za ka halaka kafirai da shi cikin mutanena. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون sai muka amsa masa addu'arsa muka tsirar da shi da waɗanda suke tare da shi daga cikin muminai a jirgin ruwa wanda yake cike da mutane da dabbobi. ثم أغرقنا بعد الباقين تنانكما سيومك هلكر دا سوران واتومتانا النبي نوح إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين lalle a cikin wannan abin da aka ambata na kisar annabi Nuhu da mutanensa da kubutar da annabi Nuhu da waɗanda suke tare da shi daga muminai da halkar da kafirai daga cikin mutanensa akwai izina ga masu la'akari amma mafi yawansu ba su kasance masu imani ba. وان ربك لهو ubangijinka ya kai wannan manzo mabuwayi ne wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya tuba daga cikinsu. Kazzabat adunil mursalin Adawa sun ta manzanni yayin da suka ƙareta manzonsu annabi Hudu. Iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun Ka ambaci yayin da ɗan uwansu a nasaba Hudu ya ce da su, Ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar barin bauta ma wuninsa don tsoronsa. Inni lakum rasulun amin. Hakika ni ku ne, wanda Allah ya aiko ni zuwa wurin ku. kuma amintacce ba zan ƙara komai cikin abin da Allah ya yi min umarni in isar da shi ba, kuma ba zan rage komai ba. fattaqullaha wa وأطيعون don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi min biyayya cikin abin da ne muku umarni da shi da abin da na hana ku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr ان اجري الا على رب العالمين kuma ba na neman wani lada a wurinku na abin da nake isar muku daga ubangiji na lada na baya wajen kowa sai Allah ubangijin talakai baki daya ba a wajen waninsa ba أتبنون بكل ريع آية تعبثون Yaya za ku riƙa gina manyan gidaje a gurare masu tudu, gini na gani na faɗa don wasa ba tare da wata fa'ida da za ku samu a duniya da lahira. Watattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Kuna gina manyan ganuwa da gidaje irin na sarauta, kamar dawwama za ku yi a wannan duniya ba barinta za ku yi ba. وإذا بطشتم بطشتم جبارين kuma idan kuka dira da kisa da duka sai ku dira cikin girman kai babu rangwame ko tausayi. Fattakullaha wa ati'un. To ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nesantar haninsa kuma ku yi mini biyayya cikin abin da ne muku umarni da shi da abin da nake muku hani a kai. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون kuma ku ji tsoron fushin Allah wanda ya ba ku ni'imominsa waɗanda kuka sani. Amaddakum bi wa banin ya ba ku dabbobi ya ba ku ‘ya'ya. Wa jannati wa uyun ya ba ku gonaki da idanuwan ruwa masu gudana. inni أخاف alaikum عذاب يوم azim Hakika, ya ku mutane na, ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma, ita ce ranar alkiyama. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين sai mutanensa suka ce masa tunatarwarka a gare mu da rashinta duk ɗaya ne a mu. ba za mu taɓa yin imani da kai ba ba za mu dawo daga kan abin da muke kai ba in haza illa khuluqul awwalin wannan ba komai bane face addinin mutanen farko da al'adunsu da ɗabi'unsu wama nahnu bimu'azzabin kuma ba za a yi mana azaba ba fakazzabuhu fa ahlaknahum ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين sai suka zarce a kan ƙaryata annabinsu annabi hud sai muka hallaka su a sakamakon ƙaryatawarsu da iska bakararriya lalle a cikin wannan halkarwar akwai abin izina ga masu la'akari amma mafi yawansu ba su kasance masu imani ba وان ربك لهو العزيز الرحيم kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo mabuwayi ne wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ne ga wanda ya tuba a cikinsu كذبت samudul mursalin samudawa sun ƙaryata manzanni da suka ƙaryata manzonsu annabi saluhu إذ قال لهم أخوهم Salihun ألا yayin da ɗan uwansu na dangantaka annabi Salihu ya ce masu, Shin ba za ku ji tsoron Allah ba, ku bar bautar waninsa don kuna jin tsoronsa? Inni lakum rasulun amin. Hakika, ni manzo ne gare ku, wanda Allah ya aiko ni zuwa wurin ku kuma amintacci. ba zan ƙara komai a cikin abin da zan isar muku daga gare shi kuma ba zan rage komai ba. Fattakullaha wa atiyun. Don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi min biyayya cikin abin da ne muku umarni da shi da abin da nake muku hani a kai. Wama as'alukum alaihi min ajr. ان اجري الا على رب العالمين kuma ba na neman wani lada a wurinku akan abin da nake isar maku daga ubangiji na lada na baya wajen kowa sai Allah ubangijin talikai baki ɗaya ba a wajen waninsa ba atutrakuna fi ma hahuna aminin shin kuna son a barku ne a cikin abin da kuke ciki na alheri da ni'imomi cikin aminci ba tare da wani tsoro ba. Fi jannati wa uyun. A cikin gonaki da idanuwan ruwa masu gudana. Wa zuru'in wa nakhlin Da shuke-shuke da damine masu ‘ya'ya lubiya nunannu. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين kuma kuna farfasa duwatsu domin ku gidajen da za ku zauna a ciki wanda kun kware a wajen fafe waɗannan duwatsun. Fattakullaha wa atiyun. Don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa, kuma ku yi min biyayya cikin abin da na muku umarni da shi da abin da nake muku hani a kai. Wala tuti'u amral musrifin. kuma kar ku bi umarnin masu yi wa kansu barna ta hanyar aikata sabo. الذين fil a'rdi wa ولا يصلحون waɗanda suke barna a bayan ƙasa ta hanyar yaɗa saɓo cikinta kuma ba sa gyara kawunansu da lizamtar biyayya ga Allah. قالوا إنما أنت من المسحرين sai mutanensu suka ce masa kai fa kana cikin waɗanda aka yi wa tsafi da yawa har tsafin ya yi galaba akan hankulansu ya tafiyar da su ما illa basharun بشر مثلنا فات in ان كنت من sadiqin kai ba kowa bane face mutum ne irinmu ba ka da wani fifiko a kanmu ballantana ka zama manzo don haka ka kawo mana wani dalili da zai nuna cewa kai manzo ne in kana da gaskiya cikin abin da kake sa, na cewa kai manzo ne قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم annabi salihu ya ce masu bayan Allah ya ba shi alama wadda ita ce taguwar da Allah ya fitar da ita daga dutse don haka ya ce da su wannan taguwa ce ana ganin ta ana kuma iya taɓa ta tana da rabo daga wannan ruwa kuma kuna da naku rabon sananne ba za ta sha ruwa a ranar da yake rabonku ne ba ku ba za ku sha ruwa a ranar da yake rabonta ne ba ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم kuma kar ku taɓa ta da wani abin da zai munana mata na suka ko duka sai azabar Allah ta same ku a dalilin hakan Allah ya hallaka ku da ita a wani yini mai girma saboda abin da yake cikinsa na bala'in da zai sauka a kanku. فعقروها فأصبحوا نادمين sai suka haɗu a kansu soke ta sai wanda ya fi kowa rashin arziki ya soke ta sai suka wayi gari suna masu nadama a kan abin da suka aikata yayin da suka san babu makawa azaba za ta sauka a kansu sai dai nadama ba ta amfani yayin da aka ga azaba. فأخذهم العذاب fi في la'aya wa وما na أكثرهم mu’minin. sai azabar da aka yi musu alkawarin za ta same su ta kama su ita ce girgiza da tsawa Hakika a cikin wannan abin da aka ambata na kisar Salihu da mutanensa akwai izina ga masu ɗaukar izina sai dai mafi yawancinsu ba mumine ba ne. وان rabbaka لهو العزيز الرحيم kuma lalle Ubangijinka ya kai wannan manzo shi ne mabuwayi mai ɗaukar fansa a kan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya tuba daga cikin bayansa Kazzabat qaumu lutinil mursalin Mutanen annabi Lord sun ƙaryata manzanni saboda sun ƙaryata manzansu annabi Lord إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون a lokacin da ɗan uwansa a nasaba Lot ya ce da su, Ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar barin shirka da shi don tsoronsa. Inni lakum rasulun amin. Ni manzo ne zuwa gare ku, Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku, kuma ni amintacce ne cikin abin da nake isar muku daga gare shi, ba zan mashi ƙari ba, ba zan yi ragi ba. Fattakullaha wa don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi mini biyayya cikin abin da nake muku umarni da shi da abin da nake hana ku akai Wama as'alukum alaihi min اجر in اجري illa ala rabbil alamin. kuma ba na neman wani lada daga wurinku kan abin da nake isar muku daga wurin Ubangiji na, lada na ba a wurin kowa yake ba face a wurin Allah Ubangijin talakai baki daya ba a wurin waninsa ba. أتأتون الذكران من العالمين ينزو كنا زكي ومذا تكم متاني تدبررسو وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون kuma kuka kyala abin da Allah ya halitta muku shi don ku biya buƙatar ku na gaban matayenku kai ku dai mutane ne masu ƙetare iyakokin Allah ta aikata wannan baƙon abu mummuna قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين sai mutanensa suka ce masa lallelo, tabbas idan baka kame daga hana mu wannan aikin ba baka daina yi mana inkari ba to lalle za ka kasance kai da duk wanda yake tare da kai cikin waɗanda za a kore su a fitar da su daga wannan gari namu قال إني لعملكم من القالين sai annabi Lord ya ce masu tabbas ni dangane da wannan aiki da kuke yi ina cikin masu kyamarsa da fushi da shi رب نجني واهلي مما يعملون sai ya roƙi Ubangijinsa ya ce, Ya Ubangijina, ka kubatar da ni da iyalina daga abin da zai samu waɗannan saboda abin da suka kasance suna aikatawa na mummunan aiki. فنجيناه وأهله ajma'in sai muka amsa roƙonsa muka kubutar da shi da iyalansa gaba ɗayansu. إلا عجوزا في الغابرين banda matarsa don ta kasance kafira sai ta zama cikin waɗanda aka yi gaba da su aka halakar da su ثم دمرنا الآخرين bayan annabi Lut da iyalansa sun fice daga garin Sadum sai muka halakar da mutanensa da suka rage hallaka mafi tsanani وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين muka saukar musu da duwatsu daga sama kamar yadda ake saukar da ruwan sama wannan ruwan saman da aka saukar wa waɗannan da annabi luɗu ya kasance yana musu gargaɗi yana musu kashedi da azabar Allah in suka zarce akan abin da suke a kai, na mummunan aiki ya yi muni ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين lalle cikin wannan abin da aka ambata na azabar da ta sauka akan mutanen annabi lod a dalilin aikata alfasha akwai abin lura ga masu la'akari amma mafi yawansu ba su kasance masu imani ba وان rabbaka لهو العزيز rahim. kuma lallai Ubangijinka ya kai wannan manzo shi ne mabuwayi mai ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya tuba daga cikin bayansa. Kazzaba ashabul aikatil mursalin. mutanen alkaryar nan mai bishiyoyi a haɗe da juna wato kurmi sun karyata manzanni a lokacin da suka karyata annabinsu shu'aib amincin Allah ya tabbata a gare shi اذ قال لهم شعيب الا تتقون yayin da annabinsu ya ce masu shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku daina yi masa shirka ku ji tsoronsa inni lakum rasulun amin Haƙiƙa ni manzo ne zuwa gare ku Allah ne ya aiko ni wurin ku kuma ni amintacce ne cikin abin da nake isar muku daga gare shi ba zan yi mashi ƙari ba kuma ba zan yi ragi ba فاتقوا الله وأطيعون don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi min biyayya cikin abin da nake muku umarni da shi da abin da na hane ku a kai. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين kuma ba na neman wani lada daga wurinku a kan abin da nake isar muku daga wurin Ubangiji na, lada na ba kan kowa yake ba face Allah Ubangijin talakai baki ɗaya ba a wajen waninsa ba. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ku cika wa mutane ma'auni a yayin da za ku sayar masu kada ku kasance cikin waɗanda suke tauye ma'auni idan za su sayar wa mutane wazinu bil qistasil mustaqim kuma yayin da za ku yi wa mutane ku yi da ma'auni daidaitacce ولا تبخسوا ahun wala ta تعثوا في الارض مفسدين kuma kar ku tauye wa mutane haƙoƙinsu kuma kar ku yawaita ɓarna a bayan ƙasa ta hanyar aikata sabo واتقوا الذي خلقكم والجبلة awalin. kuma ku ji tsoron wanda ya halicce ku ya halarci al'ummomin da suka gabace ku ta hanyar jin tsoronsa kar ya saukar da ƙobarsa a kanku. قالوا إنما taminal minal musaharin. sai mutanen annabi shu'aibu suka ce wa annabi shu'aib kai kana cikin waɗanda sihiri ya kama su har ya galaba akan hankalinka ya tafiyar da shi وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين kuma kai ba kowa ba ne illa mutum irinmu ba ka da wani fifiko a kanmu don haka ta yaya za ka zama manzo kawai muna zaton ka kai makareci ne a da'awar abin da kake ta cewa wai kai manzo ne فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ka jeho mana wani ɓangare na sama a kanmu ya hallaka mu in ka kasance mai gaskiya cikin abin da kake ikirari. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun sai annabi shu'aibu ya ce Ubangiji na shi ya fi kowa sanin abin da kuke aikatawa na shirka da sabo, babu abin da yake buya a gare shi na ayyukanku. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم sai suka ci gaba da ƙaryata shi sai wata azaba mai girma ta shafe su ta yadda wani hadari ya lullube su bayan wani yini mai tsananin zafi ya musu ruwan wuta ta ƙone su lalle ranar halakar da su ta kasance rana ce mai tsananin ban tsoro إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين lalle a cikin wannan abin da aka ambata na halkar da mutanen annabi shu'aib akwai abin lura ga masu la'akari amma mafi yawan su ba su kasance masu imani ba Wa وان ربك لهو azizur rahim kuma hakika ubangijinka ya kai wannan manzo shine mabuwayi mai ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya tuba cikin bayansa hula لتنزيل رب العالمين Haƙiƙa, wannan alƙur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad sauƙaƙƙe ne daga Ubangijin halitta. Nazala bihi ruhul amin. Mala'ika Jibrilu, wanda yake amintacce shi ne ya sauko da shi. Ala qalbika litakuna minal munzirin. ya saukar da shi a cikin zuciyarka ya kai wannan manzo don ka kasance cikin manzanni waɗanda suke yi wa mutane gargaɗi da tsoratar da su daga azabar Allah. Ya da shi ne da harshen larabci دهرش Wa inna وإنه lafi zuburin awwalin. Haƙiƙa. wannan alkur'anin an ambace shi a cikin littattafan mutanen farko saboda littattafan da aka saukar daga sama waɗanda suka gabace shi sun yi albishir da shi أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ashe yanzu bai zama alama ga waɗannan masu ƙaryata ka ba a ce malaman bani Isra'ila sun san haƙiƙanin abin da aka saukar maka ba kamar su Abdullahi ɗan salam. ولو نزلناه على بعض الأعجمين da a ce mun saukar da wannan alƙur'anin ga wasu waɗanda ba larabawa ba waɗanda ba sa magana da yaren larabci فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين sai ya karanta masu to da ba su yi imani ba domin za su ce ba ma gane shi don haka su gode wa Allah da ya saukar da shi da harshensu. كذلك سلكناه في قلوب mujirimin. kamar haka muka ci su ƙaryatawa da kafirci a zukatan masu laifi لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ba za su canza daga abin da suke kai na kafirci ba kuma ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai raɗaɗi. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون wannan azabar ta zo musu kwatsam ba su da masaniyar zuwanta sai ta musu bazata. فيقولوا هل نحن منظرون sai su ce yayin da azaba ta sauka a kansu ba zato ba tsammani anya mu an jinkirta mana kuwa ballantana mutu ba saboda tsananin nadama da hasara da suke ciki afabi'azabina yasta'jilun shi dangane da azabar mu ne waɗannan kafirai suke gaugawa har suke cewa ba za mu yi imani da kai ba har sai ka sa wani ɓangare na sama ya faɗo a kanmu kamar yadda kake riyawa hakan zai faru. أفرأيت إن متعناهم سنين كباني labari ya kai wannan manzo in har muka jiyar da waɗannan kafirai masu bijirewa imani da abin da ka zo da shi jin daɗin ni'imomi na wani lokaci mai tsawo ثم جاءهم ما كانوا يوعدون sannan sai abin da ake musu alkawari na azaba ya zo musu bayan wannan lokacin da suka kwashe suna jin daɗin waɗannan ni'imomin. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un Menene amfanin abin da suka kasance a kai na ni'imomin duniya zai yi musu kuma ba su tsinana musu komai ba وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ba mu taɓa halakar da wata al'umma daga cikin al'ummomi ba har sai mun yanke musu hanzari ta hanyar aiko da manzanni da saukar da littattafai. Zikra wa ma kunna zalimin. wa'azi da tunatarwa gare su kuma ba mu kasance azzalumai ba da muka yi musu azaba bayan mun yanke musu uzuri da aiko da manzanni da saukar da littattafai وما تنزلت bihi الشياطين shaidanu ba su saukar da wannan alkur'ani akan zuciyar manzan Allah وما ينبغي لهم وما يستطيعون kuma bai inganta sun saukar da shi a bisa zuciyarsa ba kuma ma ba za su iya ba innahum ani sam'i lama'zulun ba za su iya hakan ba saboda an nesantar da su daga wurinsa a sama ta yaya za su iya kaiwa gare shi ballantana su saukar da shi فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين kada ka bauta ma wani tare da Allah ka hada shi da Allah wajen bauta sai ka zama cikin waɗanda za a yi musu azaba a sanadiyar yin hakan وأنذر عشيرتك الأقربين kuma ya kai wannan manzo ka gargaɗi mafi kusa da kai sannan waɗanda suke kusa da kai daga cikin mutanenka saboda kar azabar Allah ta shafe su in sun wanzu akan shirka واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين kuma ka zama mai sauƙin kai cikin zance da aiki ga duk wanda ya maka biyayya cikin muminai saboda jin kai da rangwame a gare su in عصوك فقل إني بريء مما تعملون amma idan sun saba maka ba su amsa wa abin da kake kiransu zuwa gare shi na kaɗai ta Allah da biyayya a gare shi ba to ka ce masu lallai ni na barranta daga abin da kuke aikatawa na shirka da sabo Wata ka dogara ga Allah mabuwayi a cikin lamurranka gaba ɗaya wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya koma gare shi daga cikinsu. الذي يراك حين تقوم الله wanda yake ganinka a yayin da kake tashi zuwa yin sallah وتقلبك في الساجدين kuma yake ganin jujjuyawarka daga wani hali zuwa wani hali cikin masu sallah babu wani abu cikin abin da kake aikatawa ko waninka yake aikatawa wanda yake buya a gare shi إنه هو السميع العليم lalle shi ne mai jin duk abin da kake karantawa a cikin sallarka da zikirinka kuma niyyarka, yayin da suka riya cewa shaidanu ne suka saukar da alkur'ani kuma annabi muhammad mawaƙi ne sai allah ya mayar musu da martani ya ce هل انبئكم على من تنزل الشياطين shi in ba ku labarin waɗanda shaidanun da kuka ce sun sauko da alkur'ani suke saukowa gare su tanazzalu ala kulli affakin asim shaidanu suna saukowa ne ga duk wani makareci mai yawan laifi da sabo daga cikin bokayi yulquna sama wa aktharuhum kadhibun shaidanun suna satar ji daga waɗanda suke sama sai su jeho su zuwa ga masoyansu cikin bokaye kuma mafi yawan bokaye makaryata ne in sun yi gaskiya a magana ɗaya to sun haɗa ta da ƙarya guda ɗari والشعراء يتبعهم الغاوون mawaƙan da kuke riya cewa wai annabi Muhammad yana bin su waɗanda suka karkace daga tafarkin shirya da daidaito suna ruwaito abin da kuke faɗa na waƙa. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون Ya wannan manzo baka gani cewa daga abubuwan da ke nuna batansu akwai yadda suke zama? kowane zaza wato fili ko sarari da kwari suna yabo wani lokaci wani karan kuma suna zambo. wasu lokutan kuma su shiga wasu abubuwa daban وانهم يقولون ما لا يفعلون sannan kuma suna ƙaryatawa sai su ce sun yi kaza alhali ba su yi ba إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون sai dai waɗanda suka yi imani cikin mawaƙan kuma suka aikata ayyuka nagari kuma suka ambaci Allah da yawa suka ci nasara akan makiyan Allah bayan sun zalunce su irin su Hassan dan Sabit to da sannu waɗanda suka yi zalunci ta hanyar shirka da Allah da yin ta'addanci akan bayansa za su san wace makoma ce za su koma gare ta lalle za su koma zuwa ga wata matsaya mai girma da hisabi na bin diddigi